يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa suka yi aiki da shari'arsa ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa kuma ku zama cikin masu gaskiya cikin imaninsu da zukatansu da ayyukansu domin ba ku da tafarkin tsira sai da cikin gaskiya